Rundunar ‘yan sandan Najeriya ta samu nasarar cafke wasu mutane goma sha biyu a ciki har da wani hakimi da ake zargin muggan masu garkuwa da mutane ne tare da satar shanu a jihar Niger. Basaraken Alhaji Aliyu Umar, wanda hakimi ne a garin Gurmana, ya shiga hannun jami'an tsaron ne tare da sauran waɗannan mutane goma sha ɗaya a yayin wata musayar wuta da ta kai ga jikkata ɗan sanda guda. Kwamishinan 'yan sandan jihar Niger Mr. DP Yakadi ya ce sun samu muggan makamai tare da bindigogi kilar AK-47 a hannun mutanen. amma kawowa yanzu ba su kammala gudanar da bincike ba kamar yadda ya yi mun ƙarin bayani. a da gaske akwai wayanda suke damu ta alawa kagara da sauran garuka da suke wurin a jiya allah ya bamu nasara ga kama wayansu suna hannu yanzu ana bincike akwai basarake eh, shi ma yana ku koko me ake ciki a muna bincike a yadda a ce daga nan zuwa mako mai zuwa za mu yan baku haske cikin maganin. Tuni dai kungiyar miyatti Allah a Najeriya ta yi maraba da kama waɗannan mutane. Alhaji Hussaini Boso shine mataimakin shugaban kungiyar a Najeriya. fatan mu a yi gaskiya a rike wannan a yi bincike a yi gaskiya a yi adalci mai laifi a hukunta ci. yanzu kana ga hakimin za a iya samun shi da laifi wanda aka samu da bindigogi da layu da sauransu hakimin to a ce za a same shi da laifi ai laifi kan ko ma haka aka zige shi an san mai laifi ne sai dai mun san siyasa zai shiga. Babban daraktan kula da harkokin makiyaya a ofishin gwamnan jihar Niger, Hardo Abdullahi Adamu Babai, ya ce ko baya ga wannan hakimi a cikin mutanen da aka kama akwai wanda ya daɗe da shahara. Shi wannan lawal kwali da ake magana yana bayan ma shi yana satan kuma yana garkuwa da mutane har ma yana ba da hayan abun eh, kayan aiki bindigogi don kwanaki ba da dadewa ba su jami'an tsaro sun ce kawo bindigogin ya ce ba zai bayar ba sai an bashi miliyan biyu. A yanzu dai talakawan garin na gurmana suna cikin wani yanayi na rudani akan wannan al'amari ga abin da ɗaya daga cikinsu wanda ya nemi a sakaye sunansa ke cewa. Mu abin da za mu yi muna cikin jimami kuma muna cikin yanayi na rudani a matsayina na dan gurmana gaskiya ana cikin jimami ina cikin rudani game da wannan lamarin. Wannan al'amari dai yana zuwa ne a daidai lokacin lokacin da satar dabbobi da yin garkuwa da mutane ke ƙara ta'azzara a yankin arewacin jihar Niger. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya.